kimanin kashi 85 bisa ɗari na jama'ar jihar kebbi dai manoma ne da kuma fulani makiyaya dalili kenan da yasa ake ta samun rikice-rikice a tsakanin manoman da makiyaya lamarin da wasu lokutan kan haifar da baiwa hammata iska tare da rasa rayuka har ma da dukiyoyi hakan yasa gwamnatin jihar fitowa da tarukan sasantawa da kuma faɗakarwa akan muhimmancin zaman lafiya tare kuma da kira ga manoman da makiyayan da kowa ya tsaya matsayinsa domin kaucewa fitina to sai dai a yayin da manoman ke korafin shiga gonakinsu da fulani ke yi suna cinye musu masu shuke-shuke fulani a wajen taron sun koka ne akan maida su 'ya'yan bora da ake yi abinda suka ce shi ke kara hura wutar rikici tsakaninsu da manoma alhaji muhammad dan ali shine shugaban kungiyar fulani makiyaya ta miyete allah na jihar kebbi e matsalar shine ba a yi da gaskiya idan aka zo waɗanda aka wakilta kamar jami'an gwamnati da bangaren sarakuna waɗanda adadi su tsaya su hidda hakkin kowa da ya kamata sai haga sun raje a bangaren manoma burtullan makiyaya da hurumma da sauransu da gwamnati ta keɓe musu tun lokacin milkin mallaka kusan yanzu waɗanda duk an cinye su zuwa so dole makiyayan nan fa shanu su karuwa suke ba wai raguwa suke ba burtali kowa ya san ya kai kilo eh, mita talatin amma za ka zo ka iske shi kamar hanyar mota to yanzu shanu sun koma sai dai su shi gefen titi wannan gefe da wannan gefe kuma sai haga wani manomi ya yi noma har bisa ga shoulder na titi bai raga ko inci guda ba lokacin da duk shanu za su zo su bi ta nan suna tsakanta sai su an yanke hanya sai kaga sun shiga cikin gona sai abin ya zama hitina ko kuma su hau titi mota ta zo ta buge su so an akwai matsalolin da adadin gwamnati ta sa hankali da basira da hikima ta yi gyara da ta yi gyaran ba a samu matsala to sai dai a nata bangare gwamnatin jihar ta ce tana sane da matsalolin na fulani kuma tana iya bakin kokarinta a wannan karon domin magance su dr usman shehu umar shine babban sakatare a ma'aikatar kula da lafiyar dabbobi da kiwon kifi ta jihar gaskiya gwamnati tana shirye-shirye ta tabbatar da cewa a duka wayannan burtulla din da inda suke hutawa da inda suke kiwo wanda dama ai duk magana nan ne abin yake makiyaya dole suna da bukatan a wuraren da za su yi kiwo da wuraren da za su ba su ruwa ko dabbobin su gaba daya da mun ka yi bincike abinda muka gane cewa gwamnatin jiha tana da butula 24 a yanzu haka sannan akwai stock routes ko kuma hanyoyin tafiyan dabbobi gwamnatin jiha shirye take nan burtula din a fidda su da ma an kaci a yi kokarin an su taron da ya haɗa hancin shugabannin bangarorin biyu na manoma da makiyaya sarakunan gargajiya da jami'an tsaro da kuma manyan jami'an gwamnatin jihar domin tabbatar da fitowa da matsaya ta bai ɗaya domin kare aukuwar tashe-tashen hankula tsakanin manoma da makiyaya a jihar murtala faruk sanyin na muryar amurka daga birnin kebbi a nigeria.